sihir yang yang sifatnya apa akan ada Allah Jadi sama akal Kok sangka ini kan? Mereka yang berkata na ilmu ilmu sihir tambah dari Ya akan di dunia Kok sangka ini kan? Tak Ini Abu Yahi Yahi Mbak Yahi Ahal kali musim Tak Ini ada yang kamar mutum na falla a tsuntsun an da falla rigilar ko ya yanci kawa guda fada kana shigar da ita kamar da sulun fara gaban nan zuwa guda wato shi ba zai yi abin nan ba zai shafa ba kamar halafu ma da ya tuɗe su illa da ta farko wani bisa ma ba'adu ba da kamalin taharati wato wanda ya fara da kafafu sannan ya cika alwala an ba zai shafa akai ba amma da ya cire kuyan mayar kun gane ah, ko kuma ya cire kafa guda yan bayar aw khala allati da bisa wa la ba'du ba'da an gafala thaniya fa inna yamsa yana ashara kai kun gane hmm. hmm. a'a wanda ah, abin nan ah, yahudawan da an gaba suna cin abin da ba halal ba gare su ko sun san suna cin motsa ko kuma nasara waɗanda an ga suna suna halakar da cin motsa ka ga suna ɗauka wankan su kenan din najasa ne ka gane amma wanda baka gani ba tunda an ce ya halatta ka ci nama ka ci abincin su ka ci abinci abincin su ma'ana yankan su kenan sai dai in kaga suna cin motsa kamar wata rana na tafi ingila ina ina cikin hotel ina cin naman kaza sai ni ga an kafa da kaza ta babu ba jini ko ba yanka ruwa ba an mun ko haka nan saboda haka wanda aka gaba da bani ba ta ci don can da ban gani ba ruwa na kun ne ko a ah, ina ne sai mu koma ga mu ko eh shi ne ya kuri da ya kudu a ah, shi ke in in ma zan suna suna son halakin da motsa to ba shi a ruwan kaji na sai wanda sun kai sai wanda sun kai daga mutum amma in ya zan ba su halakar da cin motsa wannan mutum yana da ciyan kansu a ga abin da sun kai yanke don su ci kuma ya halatta gare su da ganin ما لم يزله من المدى كيف بين إشعاقه وذلك إذا أرسل فيه مارج إليه إن da قفا فنسة في الوجه بعد أن صلت ما بانيا وانت في وضوء إن تهل بالصلاة كم الولاء وديك يا حتى يصلى بإيتا wata irin sallah wata irin alwala abba ya halatta a yi sallah da ita alwalar bacci da mai ba fa hadha alladhi idha hadatha wannan wanda ya sanya ya tara waɗannan sharuɗa Ko in ya sake hadati wato ya bata wannan alwala ya tawadda a sannan ya nemi da suke sake wata alwala masa alaihi ma ya halatta ya shafa a kansu wa illa fala in ko ba haka ba bai halatta ya shafa a kansu ba kun gani wasu wasu masu abinda suka shafa an yi za'ala ya da kudurin ma min hokin kofi su sanya wato abin na hannunsa na dama saman rufi wato yadda ana wa mutum bayani wato yadda yake shafa ya azanya hannunsa na dama sama da tsofi haka sannan na hagu ƙasa kamar abin ya aza haka bayan ya taɓa zuwa daga nan sai ya ja har zuwa iyakar idanun sawu kun yi wani ɗin shi ne ya da ya da daga ƙasa min tati da ila hadin sa'adu sannan ya tafi da hannayensa zuwa ga iyakar idanun sawu kazalika wa albu haka kuma yake aikatawa ga hagu wato kenan yadda aikata ga dama haka yake aikata ga hagu wato kenan ya aza dama akan sama ya aza hagu ƙasa wato sai dai kuma nan ya ce ina ولا ولا وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى سنة هن سنها من فوق سمدها واليمنى من أسفلها وتكبر آه، جميل كفر يا سادة wato dama da ya sama wannan haka sai da wani kauli ko wani gida ne sarki ne saboda haka wato hagu ke na sai da tana hagu dama tana ƙasa ya shafa kun gani ga shi nan wala yin sufa alaƙini ba ya shafa akan laka da akwai laka akan shi ba zai shafa akan sa ba fi asfala kufi ƙasa mutum ji asfala kufi auren su da batin ko kuma a kashin dabba haka yi zuwa da sai ya gusar da shi da maslin da shahewa a wasu da kiwansu in ya kashi da kiwansu in kuma wani abin da ya kamar kashin zakuna ko abin da musai ya goge in mu wakila an ce lantar shi wani asali yana farawa da shahar kasar sami da ka'abar daga idan musaru ila a tarafin asabi ila Allah ya sai ila ake duk fi ce umuru ila ta ba an ce daga wajen nan yake farawa ya yi baya ba to wani ya ce a ba daga nan yake farawa ba daga nan yake farawa ya yi haka domin akwai wata kazanta wato da za ta ba zai da ita har ta shiga shiga shiga kan gane ku shi yake nuna masa ne yake na da sha mun kushe domin da kashe na ciyawa wa in ka da giya fa yuqimu amma in akwai wata laka kasa gare shi wala yamsa wa dai ba shafa akan fata da da wasu ga musar da shi sun gane eh. shi wanke saba kasan fa bata alwala kaddara da ka yi abin nan ba ka yi alwala ka sa hannu da cikin sarga ana ce alwala ta sai ka ba ga nan ba za a yi ba za a yi shara a baki sai dai wanda yake a kamar na sojojin mu da akwai yanki kuma da akwai an kama daure in dai wata inda an kawara ɗauri ya wuce idanun sawu to wannan ba ko ni amma da abin daga ne an ka fara wannan ba za a shafa ke haka ba ko da shi wannan suna na fata ne to mu ci gaba ko sai lokutan sallah Allah shi ne Thank you. 재밌게 잘하니까 음, 음, 음, 예. 몸이 약간 좋으니까 음. 많이 음. 그렇게 이렇게 이렇게 저는 안 같은 분 예. 아는 데 이제 저는 그런 쪽으로는 약간 아마 일반 이렇게 가만히 가시죠. 그렇게 하면 뭔가 da abin da yake ɗauka to ne da wani wani in mutum na sallah shi kadai da kowace ya ba a casin da shi ta ɓaci amma idan ka tafi cikin mutane ka kawo wani sabon abu wanda zai sa mutane su rikice ka jawo fitina ko baka jawo ba shi ne abin nan wato ba sai an kai abin da kai ba daidai ba ne amma kuma har za a karba kan mutane su yi daban-daban shi da domin mutane kawai ta ya san kowa ya sani in ya zama yin karatu ne kan karantar mutane mun su gane duk gaba da ko an yi da ko ni wannan shi kenan wannan an wasan lama a wata su liman ko mai sallah shi kadai zai ci assalamu alaikum sannan namu ya karkata dama ya ci assalamu alaikum sannan ya komo wajen neman ya mayar masa ya ce assalamu alaikum ba a sai wani abu gari shi wanda ya mai ina yi masa wancan nan biyu shi wata da liman da mai sallah shi kadai da abin nan da da da da ma mu ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullah wannan tamar yi shi ya ta da biman da mai sallah shi kadai da abin nan da da da da ma mu duk da mu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah eh eh oh. a'a ah, taɓa ruwa sannan ka mutu kanka sannan ba ka nan da ruwa ka rufe kana wankewa ka gane kamar eh, eh, kamar da ka an wani Yeah, my God. That's what I'm talking about. amma yanzu ya gaya man ba nawa bane na wani in ya da ya kai kara ba sai zai rike masa ga wani ya zama kafa kara da ba sai kai kara kafa in na kai nashi kuma ajali ya sauka yanzu misali kana duniya ba shi a abin kan goma zuwa wata don da kagan da kuɗi da yanzu sun ajali da sun karfa kara shi ai yana da haƙƙi ne na da har lokacin da hmm. Thank you. da ya ga ba sai ka shi da rubutu kankani amma wata ga musulunci ana hukunci da mutum aniyan da nan zai gane launin da wannan aiki shi ake yin hukunci da shi ka gane wannan da Deus, está valendo, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, قدرا يفضل من كنسا يفضل من كنسا أبن قدرا له تكتباته لكن يا أنا تطلع wannan da an fasu da da dini da sami ruwa da sami abin nan ba ko wanda an kafa da shi da ba su ruwa yayi a in musulmi ne an kafa da tsare shi yana hana ruwa sun ga da ya zarfi ke mutu da aikin nan kan da bai iya hana shi ko ko ko ya salla da abin da sun hana ya salla ya ce da haka wanda ya salla ce in ya lafa da ban ce ah wato abin nan karatu ai shi ke canza mutane karatu shi ke canza mutane ba ku sani ba gaskiya ba sani ba ana iya yi yawan kallon nasa na zuwa rajin karancin abin da mun ke sallah ciki wato mutunafi abin da zai ikini ke mutunafi ga sallah irin libati sai bin kafirin wato tuha na wurin jikinsa wato wurin tsakanin su biya da gwiwa wannan shi an wajibi amma kuma masarufi ne ya yi sa'uwa ba da ya aza wani abu akan kafafin sa ba don haka yake saubin fatar murgurin aure da'in wato riga ko mayafi da dur'in amince dur'u yana da ma'ana biyu akwai dur'u sulke akwai dur'u riga to yana nufin riga ba sulke ba kun gane in mutum ya rubu tsakanin cibiya da gwiwa ya yi sallah akwai sallah sannan kuma namiji yana da al'aura mai kauri yana da al'aura wadda ba ta da kauri al'aura mai kauri shi ne daga gaba gare shi kuma da iyakar biyayya gaba da baya to wannan mutum ya kura ne da sallah ba da sallah amma dai shi ne ta bayyana sallah su ba ta ɗaki amma mace in ƙaurin ya bayyana sun ta ta sallah in ƙarƙanta wannan ya bayyana sun ta ta sallah

ya san sai dai makarubin ne bai aza inda aza wani aza kai ba kaga kuma ka yake da yake rafa ayyukan yau da sai da ne ta ala aka tafi yin ne da makarubin ne ya sanna da kuma wanda yake azu ya tsakanin dubiya da goyo amma babu wani wani abu akan akan ta fa in fa'ala lam yu'minu ayyuka ta da ta sallah in ya samu bari za a san sai dai in ya lanka hota yadda ba yadda na haka yadda na haka kuma yin su duba yadda ko da na mai bin yadda wani al'aura na na ta dace wanda yadda al'aura kan ka ga al'aura limanin mutum su ta dace amma ganin al'aura wani bai a kowane hmm. abin da mata yadda to in ba ba ya da kaban ta ne in ba da kaban ta ba ne ruwan farji ne in kaban ta ne ne ta ne ka ga ne to ba ni ko ruwan wannan da da da da babu kwanu idan ya yi abu ya rufe sai in babu abin ba a ciki kan riga ko ya faɗi na ya nan ka ciki ne ka ga da rufe rufe a a da wanda a inda wanda rufe ne in ya rufe da rufe da rufe Ubangi bin Ari, wa kallu ma yi zuɗin abu abin da kuke da sanna cikin nufin limasin na tufa, ko salata a cikin sallah ko kuma yana tare da wani wanda ke na yi ta aure ta inda ya zaba ta yaro ta ta kamar mu saboda ma ya ci wanda take yi da tsaya da shi ya ta ba ya halatta da mace cikin sallah ta bayyana abin da ba fuska da safin da kawai haka nan kun in suna tare da wani mutum wanda yake yana yi wa aure ta ko da ta hannun mutum ne shi ne ko ta aure eh? ba da tafi da abin da من في كذا उनको बात टेंशन ज्यादा उनका सिर्फ बढ़िया फसा के यहाँ पहले करते उनका वातावरण में यहाँ का किसी العورة المخففة وتواضع بين تجربيان في تعريض أما وصلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء بكل إلا أبن أبن المخففة الأضرار عند الكتاب والحلقات في الجنة abin da ruwa adam da kansu su bari hawa ta ba su yi wannan wani mutum da ta bari na kawai da bakwai da kawai da sun da mani ta don zai yi yi rinsa ta rubu ba ta rasa ta ba Sun dai sabar kuma ɗiyar ya waje, to za ta ta fi sallah.

وغيره هذه يعني الخلافة ما رأيت آدم تقدرها تقدر كرامتها والمسلم أبنها وتضاف له بكل أبنها بل كرامتها قال ما يجوء المرأة لفرة البالغة بنت زي كما اختيت يا ورد البالغة من اللباس الذكرى في الثلاث شيئان أبو هذه ما الدرع الحقيقة من ورد كما كوني بالهاء المهملة أي أصلها من ورد كما لا هي وكما أظن وذلك مكولي الكثير مكولي أنه لا يصف ولا يصف لا يصف وتبطنيات تلك بها أنا جميل سيكون مع منك ولا يصف كما بها تلك وذلك أنا تلك بولي تلك بها ومعنى الثاني الصادق الصادق والمولد وراسه في الكامل الكامل وانك تكفي الذي يفقد ظهور قدمه عن الكون عرفه والدم فاعظم ذا لم يكن القدم لما mata asing apa? Ibu ini sudah hebat. Ibu ini yang mampu. Ah, yang mampu. Yang mampu. Ah, ibu ini yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. هذه أظن مساوي وهذا مساوي بالدنيا فلم قال تفا ومعنى ثم قال لا يفر ولا يجوز لأن المراد المراد الملك لا إعادة بما أحد بيت آه، إن كان يصلى بذات تنجا في الوقت wato ta sa mayafi ta ta kamar biyu wanda ta za ta zo jikin ta da shi ta kuri jikin ta araha kare da zafin ta da shi wa uri ta habayyan ta wa min san ibi an yi kuma kasirin kuma sharadi ne zan mai kauri wato in ba ta sa yari yari ana ganin launin zafin ta domin da ya bin wa hasil da fito wato abin da hasil ne yau na fahimta abin an yi yadda ala mar'ata an tafsira jami'a gabanin a yana wajaba da mutum ولكن دخل بكم فكيف لا pernah kita بطول Hatta har wato wannan shi ne kadan to nan kasa ma sai ta rufe da balle na kan kajiya shi ne ya fi gogon

don ka ai lokaci duka da yanzu ba ka dan da ka da ba ba eh ku ku ne abin da ku kun gane ko da ku yi kokari yadda za mu canza su su gyara kun ku da yasa eh abin amma da yake ni dan ne ke yi sai ka gyaye ni kuma ya fara da وتباشر بك فيها الأرض في السجود مثل رجل أما كما وجه صلى يبدا من في هذا sai dai kuma yana nan ta da za mu bayyana yadda ke da yadda ke yana buɗa hannayensa wajen rukuki da wajen sujuda amma mace matsewa take yi namiji in yayi tsaye wato zai rubuta kafafunsa haka wato gida ɗin Allah itu mesti nak kuat itu. Hingga ni. Ini amma semua bahagian sahaja masalah kita pun ada sahaja dah kita beri. Sesama lah tu juga sesama kita beri masalah. Ini semua lagi. Ini semua apa ni? Ini semua saya sahaja tidak hingga ada masalah tu kita kita perlu masalah. Ini dia. Bahagian sahaja masalah kita kita sesama lah kita sesama masalah. Pertama eh, ada berapa nanti apa ada tiga ada apa Program kita cari di sini ada. Ini kita cari apa nama dia? Kalau ada eh, shi wani ba lalura ba ce ba ku iya limanci da maza ba ku iya limanci da mata abin da an karbi na sai baraka an ke tayi wato abin da an kare shi ko sun da su da ka ba ba zan idan mutum

Ana wasan kana iyawa don wani mutum da jin daɗi da kana wa da mutum da ba haka ma da ke an ce zan hannu da ma mu ne a ah, abin da ba sani kuma wadda yake abin muharrama ya ba da karfin shi amma wadda yake abin da ya ne domin wannan ba al'aura ba

Saya tak hati amat dari itu kepada dia. Dan tak hati amat dari itu kepada dia. Tak ada dua. Kalau kalau ada nama, misalnya ada ada nama, ada dosa yang ada bawa pun ada ayat tiga ayat tiga ada. Ayat sekarang ada. Ini punya kata pada zaman ini ada. Kemarin tu juga ada dari tadi ada. Lala, sama ada. Kalau saya hendak ini berita, semua mungkin dia berjalan. Kita kau masa ini pun. Nah, amalan bahasa yang kita nak ialah mana? Oh, jangan kalau ada salah. Eh, sallah abu wanda yake banke ka kai bai in ba yi ta ba ko ba kai ka ba ba na nan amma ƙuri'a in ba kai ka ba har wani abin nan ne ƙuri'a gudu da mutum da mujaya ba ka kasa biyu da za ka kuma in ka ne da yake wato yin hannun ya ba da iyaka tsarin ibadodi wanda ya san wasu su kace kan asalin sahaba su ce ke a tsarin abin da su ce ba ta ce ke zuwa abin su ce duk waɗannan ibadodi tsare ta duk da ba da ibadodi aikin aikin siyasa ne sannan tsare abin da gina mai aikin siyasa ne tsare dukiyoyi aikin siyasa ne tsare abin nan nasaba abamari da wani abamari da wani ne aikin siyasa ne a aje an tsare abin nan mutunci mutane kada awa wasu kabashi aikin siyasa ne ai hankali na kada su fashi kada mutane su cikin biya da kwayoyi ko kuma da hankali da aikin siyasa ne duk wannan ne kabar da hannun ne ba na ba baka kasa mutunci ba kaddara ba su za su gyara wani kan mutu ne wanda an ka an ka lalata a ci gaba zai mutu makaranta ba zai ka fitar ba a tawayen waɗannan abubuwa wata wani abin yau ko ne karjara abin da ya zuba mu wannan suke makaranta ne wanda lokuta addini na yawa ajiyar ya suke wanda mutane sun ce da kan zuba ne ya zuba wannan wani abin wato kusan ba tunani wato abin da ya sami ke faɗin waɗannan abubuwa da haɗa su da abin da mutane sun kasan ya su ɗaya kusan tunani wannan shigini da sun kaga ana ta yi wannan yiwa ai nau'in karatu ne in ba haka ne ka ba a karatu domin ka faɗi abin da yake bai taɓa hankalin mutane bai taɓa abin da sun kasan ba ba su tunani akan shi amma ya an ce ya yi kaza ya yi abin nan eh, eh, zage-zage da yi za a komo da duk da haka aita a ita ce wani ilimi kuma abin ba nan kai tsaya ba don fahimtar matsala guda zai sa a rubutu duk da abin nan domin an koya ma mutane tunani kullum wato in za a faɗa ma mutane sai an haɗa abu da addini da sun yi kan muhimmancin sa in ba haka nan kai ba ba a ganewa kun ga sanana ai na ce miki wanda ya saki matar ko ko ta kayan shi ta fi gidansu da shi da wanda bai san azhar da bai su shi domin Allah ya haramta ya ce la tuqribu bil ولا da الا ان يكون بفاحشه مبينه kai ba ka da ikon ka hidda ita ita kuma ba ta da ikon ka ita kamar yadda Allah ya ce yi sallah in ba ka yi sallah ba kai lahi ba in ka in ka hidda ita ba to kaga in ba hada da sallah ba tun kowa ya saba da da kayan ko kuke a kan gidan ku sai an hada da wani abin da kun ka sani sai ne ba su ba sai ba abin da an ka sani wannan ko daga sallah sai ba haji ba ba ba abu ba

dengan kafir di sana atau kafir itu dengan kafir di tempat lain. Saya rasa kita melihat ada banyak sebab itu ada yang melihat. Tidak. Saya rasa bahawa bahawa ada yang melihat. Nabi ini dibuat dengan ini Allah Nabi para ulama itu berkata Waktu minta di dunia Jawa dan minta di dunia Kembali di dunia Kembali di dunia kebaikan. Ini adalah penting. Ini adalah maksud kebaikan. Ini adalah maksud kebaikan.

وقت ذلك مثل الكاذب مثل الابتداء أظن فيه الثاني هو

ما أفهم المسلمين كل آه، المسلمين كل عن بيتهم كل عن عبدهم كل عن دينهم وتفهم أن يرجع بعد نفس الوضوء إن زوجة من يتعشي شيء بعد يوجدها منك ويوجدها منك بعد يسمي من يسمي من يسمي من يسمي من يسمي من يسمي من يسمي من يسمي 这我这都不是一样的，不加的嘛，对吧？刚刚真没有说好，那是那个什么消息啊？就是按照那个那个啥子嘛的，那那那那个啊，一直那里去，啊，那个是国安的，那国安的国安啊，就是这个嘛，对。 اب ان کو میں رہے ضرور پائے گا ان کو لیے سامنے کے اندر abubuwa biyu tsari biyar ne wato abin ruwa da biyu ko aka fito sannan ruwa da wani abu wanda ba

Ini adalah yang به wannan sunna ne don ake cewa sunna ta abudiyya abin da ya ba san da nuni ba amma sunna ta kawo in addini ya ce kai abu ko sun kamar da bautan sunan ne da ba su ke nan sai sun ce ta abudiyya abin da ake ce kuma ne من سنة اليمين مثل ما بين أقوال بسنة على والنعوي وهم يقول بسنة في إن جبان كتب وفي جبان كتب في كل خير.

wanda ake saka a sun ka a ba hannun da suka ya ke kuma da suka san mace da rufin tarihi ne takewa da wadda ujiyar sun a haka ne shawarar a kudu sun abin nan sun ruwa shi na sun nan da ba ki ne saboda sun saura abin da ba ambata da sun nan ina so a fahimta ne da waɗannan su a sun noni ko a sun noni ne su sun nai ko a sun noni ne su sun nai ya kawai من كان عليه في سورة ذاتي شعب أعوان شعب تيوان شعب سرية وده المسيح السرية هو أن ليس في سيدة خالتي أما كون تطويا إذا من كيف بغني تطويا ليس سرية سرية أما أدل من أنت جميعا استغاني هذا من يرسى ورسل سنة أما كل بغني سرية haka ne jerin tawar kuri da tawar fuska sannan hannaye sannan sai sannan kawafi sun sun suna na ne amma da muke kamar ne tasirin da suna ne. Eh sun sa sun tsoro. A'a ba wannan ba na farilla. Don wannan ta wanke sannan ka sani da na ba ka wanke ta tsaya nan a ba ta ba. lokacin da kake alwala an kake kira abin ko da lokacin alwala ko da gabanin ka ba ya abin da kan alwala ba ka ta kana ta ta ومن أمر داود من يستعد من يجوع على النعم هو دعاء بسي أو غير البوت يمنع أمر بسي وقد أدين يتبعين وجل تبع النعم وقد قال بعض العلماء وقال يوم يستمع لما يستمع تزال العلماء لما يستمع حديث يأتي يلقوه فيستمع أن يستمع الله وقد جاء فعلا يتبسم الله وبكاء كفر الله متعدين ولم يره بعضهم أما ولم يذكرنا لمن وجدت من ذكر بسم الله إذن وجدت شفاعة من الأمر بالمعروف فأبى السنة بأن أن تكون أن تؤمرني وأن تكون بالصديقة وتكون لديك من عدم الكلام والترمذي هل على كل قال منهما لجعله وعطيكم الرسالة يزيد القوة ومدن آيات وليات عين وفكر عين وتمنى الكفر لمعرفة الكفر المسألة ومن بعض مالك بن مدن يسأل عليه لا قبعة أيضا لما يقول عن مالك بن الكفر أما أدل عن كثير من مالك ثلاث روايات من غنى أخرى ودعا الإستباب قال يدوك إلى إن كنت رأي الولاء وفعل تبديك من ذلك هذه المعلم حديث الجوال يريد حديث يريد مدنة وشخص رأسه يبدو رواية أن تعبير المعلم يكون يفاك هذا يقول صلى الله عليه وسلم بوحر ومدنة النبي لا وضوء الذي يستغفر من الله باب الولاء والذي أن تكون من الله وظاهر الحديث عن الوضوء وأما حديث في الوضوء باب على الله وأنت أن تكون على الله في الكلام في الإسلام واجب منه من غيره توجه قال الإمام أحمد ولما يلعب إمام أهل الوضوء وأنه في ذكر الله وهو قد يمشي يجمع كل راح ويوضوء مستجد في كل راح ويوضوء مستجد ما يبين الثاني لما يعني بنى رواية في الأعلى بس كما تأتي بسم كافر أقول يقول يقول وهو كذب كافر بيان كان كتير أي أي كتير بكل مالك الله تعالى الله ما كتير كتير بكل مالك هو ذاك وقت وانت عم تمشي في مستوى باب أن الله يرد على أن تقول كل ما يبغى وكمان باب أن الله عند يسوع يقول كل ما يبغى من كل ما يبغى أن أوجد كان كان الله عز وجل حتى ينفاد إلى كفر مثل وعطي ذلك كافر من أولا كان جد عزيز بلغة بإذن الله الثاني القول إذا أردت التخيير أربع مثل بعدي الثاني بلغت التخيير أربع مثل بعدي فالمثل إذن بالإباحة إذا أنت أن بعض بعد يمكن أن تكون رأينا في التفاجئ يصير إياها من تكون هو لا يمكن Thank you.

años